menene wannan dokan ya kunsa eh to daman akwai doka wanda take gargadar da masu aikin jarida ko suna aikin su daidai ko ba sa yi daidai a wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba suna da ya doka nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakanin su da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba wayannan dokokin soja ne suka yi su kuma a ka'idan kundin dokoki na najeriya duk wani dokan da dama an riga an yi su idan ba masu gyara ko an musu kwaskwarima ba sun zama doka kenan yawancin dokokin nan ana duba su daidai a ga inda za a gyara a kawo yanayinsu daidai da zaman demokradiyya ne makasudin wannan dokar da muke ciki wane irin gyara kuke son ku yi mata yanzu gaba ɗaya ma an sauke sannan za a sake a sakewan akwai waɗansu inda aka su aya-aya da aka sa da za a mai da su waɗansu gabaci ɗaya an sauke amma muhimmin gyaran da na ciki shine maimakon ta zamanto cibiyar da za ta ma masu aikin jarida alkalanci yan jarida su kankansu su ne za su zama membobi na wannan cibiyar ba wai ya zamanto cibiya wanda gwamnati ne za ta yi amfani da shi ta yi ma masu aikin jarida bulala ko wani abu so za su yi zaman kansu da kansu kamar da a wasu sana'o'i kamar sana'an loya da likita da sauran makamantansu suna da irin wannan dokoki da ya ba su daman su yi zaman kansu da kansu su ma kansu shari'a in sun bacin basira wani wuri da sauran makamantansu a wannan dokan illa gyaran da ake so a yi mun samu labari cewa akwai waɗanda ke ganin hmm. yin wannan doka zai takura ma 'yan jaridu ne sannan kuma ya kyautata ma wasu kamar 'yan bangaren aikin rediyo da talabijin zai kyautata musu wa'anda kuma suke aikin jarida zalla mm. zai takura musu mu yin doka muke yi kuma in za ka ce kada majalisa ta yi doka sai saboda ana shari'a wato kenan ba mu da aiki domin kusan kowane abu rayuwa na duniya nan ana shari'a kan suna nan kowane abu to in ka kawo wannan sai dai kotu ta ba da abin da ake kirawa injunction cewa kada a zauna a kai wannan kuma zai wuya kotu ta ce kada majalisa ta yi doka zai wuya idan an yi kuma komin dokan da muka yi ba zai shawo kan shari'ar da ake yi ba domin shi ma dama kundin dokoki na najeriya ta hana cewa a yi doka da za ta zamanto ta hukunce mutane daga abubuwan da mutum ya yi da baya sai dai ta fara daga ranar da aka yi dokan so duk wani dokan da muka yi ba zai shafi abin da dama ake yi ba so wannan shari'ar tana supreme court har za su kare su ba zai hana mu muyi yi dokokin da muke so ba akwai wanda kuma sun zo sun goye bayan shi wannan bill da muka kawo akwai wanda suka ce eh ya kamata a haka akwai inda ma suna suna zaton ya kamata ya gyara kamar wani ma ce duk abubuwan da aka tanada ba ba ba nuna inda za a je a ja a kotu ba saboda haka a samu ayan da zai ba da daman in ta gagara a je kotu da sauran makamantansu wani tasiri kake ganin wannan dokar da za ku yi sabuwa za ta yi wajen kila shawo kan kalubalen labaran ƙarya ko na ƙanzan kurege ko kuma na ɓatunci da ake yi ga najeriya na dab da zaɓe yawa na farko duk da wanda ka mai shari yana da dama kai ka kotu ko ina amma wannan dokan da muke sai mu kawo ya ba da dama ne da wannan cibiyar nasu ta sai yadda za ta kare kanta da kanta kafin abu ta bace domin idan an ma juna gargadi ci ma juna tara na gida na ce in ka yi kariya ga taron da za a maka ko kuma a hana ka aikin dan eh, jarida da sauran makamantansu duk suna wurin su ma suna da nasu eh, doka na cikin gida ah, wanda a koyaushe suna duba membobinsu masu yin wannan aikin inda suka kauce ma dokokinsu na gida suna da yadda suke sawata musu amma wannan doka na najeriya kenan yana bada wannan umarni domin wani abun da kake yi don baya cikin dokan najeriya mutum yana iya ce maka baka da izinin yin wannan amma wannan dokan zai ba su izinin su yi wa kansu dokoki kamar mu a majalisa kundin dokokin najeriya shine ta ba mu izinin muna majalisa wannan kundin dokokin kuma ta ba mu iko mu yi namu dokoki na cikin gida da za mu tsawata wa junanmu wannan in ba don an ba da wannan izinin ba in ka yi ma wani abu zai iya ce maka bai yiwu a yi haka ba akwai wanda aka ba shi horo ya tafi kotu kuma kotu ta yi na'am da cewa muna da izinin mu yi wani abu amma izininmu bai kai inda aka kai din nan ba so shine yau abin da ake yake nan a create a bada doka wanda zai ba su su masu wannan aikin izinin su gargade juna su tsawata ma juna su kare ma su mutuncinsu da sauran makamantansu inda ba a yi haka ba wani zai iya shige gona da iri memban kuma yake yau in aka ce madina baki da izinin ki aikin jarida a najeriya idan kungiyar yan jaridu ba su da izinin su yi miki haka za ki kai su ko'ina amma mun ba su daman su tsawata ma junansu ko kin kai karansu a kotu za su iya ce eh mu yi amfani da dokar najeriya da ta ba mu izinin mu iya kan maganan kenan a ganina na gode kwarai da sun ki bar